الإمام البخاري نانو السلام يمن بونغونا عندي بي حديث خدمة يسنكونا وركا تهي فوكانا تلاكا الجامع الصحيح أنا ولا في حلقايو من موجين برونا عندي بي حديث خدمة كايو مني حركو سنويا عبد الله بابي كان تشكوتي محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري ناهينو أندو كبرا أندبي هجرتيو أنقلنا جيري زنفو na waku cinitaci a hayori banna nga baɓe cei fo ka a sihunde nga kodi cini kabara ko cene nga cini kabara ko cene deya nga chei foka ahuna anyado anyaya na aguna de ababedi nga darano adon boroka amwenan asuban dunia a amwene buyo wakati saka aba norkwe kwe birgari agoko chika nga mwene norkuna nga su dirham fozaka bei ka bara haramun mwene au sikagunu amini haramuntere kuna to diya ŋa buhari di i norko kuibiri anazarabani ŋa danatere nadi sadi kuracini kabara kucene diya ŋa han fo anyakani handiri kuna kadiya andibi ibrahim alaihi salam ŋa aci nyadi se mabeika lalli i norko kuibiri ananum ko mo yete ase ŋa bereka ye ko diya domin mario tutuma kan mare amene sabu bongo deya nga anya na babe mene boro hinno teredi deya nga ana apa hinno disi kodi se amene siriya kuna na ama karani oka norko ekpebe na kara karani kuna de hara ato fo na bukhari di ha mo fo yasino ngmena alamari sintino ngati eh, e innor ko kuibinna an debi hadisi mene hallayo ana bakasine ana funsunga bineno ka soka ka wangase nga wakati di ngati ni ka gono chobugo wala anna hasadi wakati di jirima jengo naya ngati jiriwoi au anna toya to deyani amwene beyo di kai na bayu di ana marganon na inor kwe kwe biri gana yo tu tu ma de abar bono ka amut ko guri kwe gana yano kwe ne su ba an duniya na saka ahunu ya cin chika nga kamu nano nga man nor kwe kwe biri gari chiyama ke hene an su hisabi te nga se ka deya aɗu ka tileyo walla fitu tuma tileyoɗi kuna war kuna war kayum bisa kuna fo ngano nce kuci aljamiu sahih ngano rici sahih lbukhari diya deya tilana ka qur'ani bannaci fo ngaya tekeyo yano asilamatere mena al umma kurpai na me foteno natila di atayo ka imamul bukhari aɗu katiladi ana margano ana wallafino ambara jiri wicinidu naza ko tiladi a hadithi kan guna kuna marga ngan adi sabu a cei foka ana hadithi foddam tiladi kuna fasida mbara ana raka hinka jingari jina ngadi sabu kadu ko hadisi di dam a tiladi kuna nga be peyo n cei foka nseda seme ka awu a bara bongono a bara be kpeyu mene bongono yano kpene a mene i nor kpe kpe be mutu ka a, a, a jirima karani bongodo a ganna be kpe fo kan ga ce koci al imamu ahmad a cika khurasan ganna anna boru fo ka zanga muhammad ibnu ismail taka imam buhari nanu finnaya deya kparadi kunan naboro fo haizangataka beipe fo ga kanga jakoci ibnu huzaima ga gacika sama mene kuro ciri gana diya boro fo ka a mene hadisi beyo andebi hadisi beyo na mene a hallayo bisa muhammad bnu ismail de imam buhari dinanu finnaya to dai imam bukhari mene ne yuka nta au ma do a ci yuka ci, ngana ngasu be ngasu haifo ka nga bukata be fasidi haibidi agunun norkwai kwe tira kuna nan dabi sallallahu alaihi wasallam mene sunna kuna Dai imam bukhari a ci haifo ka ana norkwai kwe bi gari no a asihundi no ambara ni ka da mobo idi henena idi ka bara Jingar cene mene idi ande bi hijira marokogon na jiri zon hinka na wegu cinidu inorkwe beri amma imam bukhari amma sisibi amma sisibi sisibi ka bara mutko heyo kal khairi banase khidma kana as-silamateren na silamayo khidma asabu bongo